Masu kallo da masu sauraro barkanmu da wannan lokaci mu da arzikin kasancewa da ku ta cikin shirin nan na daga masu kallon BTV Hausa. Yau a cikin shirin za mu tattauna ne a kan maudu'i kamar haka. Shin kuna gani zai iya yiwuwa a samu soyayyen gaskiya kuma mai ɗorewa a shafukan sada zumunta? Wannan shine maudu'in da za mu tattauna da fatan za ku bi mu sannu a hankali domin jin ra'ayoyin al'umma. I I Never şey sosyal medyaya. Abi ne bileyim efendim hesabım. Hayır. Ben bir sen var ben bir sen var ben bir sen var. Abi ne kadar kuru I medyaya. Ben sen kadar tesbih sen halin kadar. Sana avlen bir bütün nerede sakamın yine chatin basarayısın. Kaitan da ke editin yi su ka asaka kaitan. Ito wata so da gani ta to rica wani kowa ga an da zai ban. Uta zan bi mata wa pen da zai bi mata da wurin siwa. amma don wani intanet din zai ga nan intanet din ba duka bane aka tara ka zama na banza a kowace al'umma akwai nagari Marislan ba ɗaya daga tirmiyya da ido shi kuma ni da ce ne ido da ido ba shi bane zai baka tabbacin cewa kai haɗu da nagari amiran mu gaskiya ba zai iya tantance ba zai iya tafiya ba zai iya tare tare mata rancen soyayya ba eh wannan abu ne na gaibu yaran gizo abu ne na gaibu gaskiya ba shi bane dai zahirin mutum gaskiya ana samun bambanci kamar yana to ka ganna baki ta tana da ni amma wannan idan na shiga studio aka ne hoto tun za a gani bai a gaskiya musamman wani zamanin ba ta bane don akwai zubtititi a tiktok da snapchat da da rubutun da ake yi haka na da sanin da aka yi sai an ɗan ta shi ko da wani kuka ɗan ne in that ka posting liking da followers da da viewers da yawa haka. To masha Allah mun ji bakin mutane kenan mabambanta inda suka kawo mana ra'ayinsu akan maudu'in da muka tattauna kamar haka. Shin kuna ganin zai iya yiwuwa a samu soyayyen gaskiya kuma mai ɗorewa a shafukan sada zumunta? Inda muka ji ra'ayoyin mutane mabambanta kuma dama gare ku domin ku yi mana sharhi a shafin comment. kar ku manta ku danna mana like sannan ku yi mana subscribe. A cikin shirin nan na daga masu kallon BTV nake cewa mu haɗu da ku wani mako insha Allah mu zama lafiya.